barka da zuwa a duniya tv 24 kada ku manta idan ku yi mana subscribe ba ku daure ku danna mana alamar subscribe don na ƙararrawar sanarwa ta haka ne youtube za su dinga sanar da ku dukkan bidiyon da muka dora Salam yana madina mutunci yana madina mai mutunci ɗaya ne yana madina alfarma a kana madina alfarma ɗaya ne yana madina a samu sai a madina za a samu gode da kallon wannan bidiyon sannan muna roƙon wanda bai mana subscribe ba ya daure idan mana alamar subscribe domin samun ayyuka masu tushe gami da asali.